Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin ina za mu je matasa wanda ni Hadiza Kyari ke gabatarwa. A cikin shirin namu na wannan makon za mu yi dubi ne akan kangararrun yara to a yayin da masu ruwa da tsaki ke kokarin bankaɗo hanyoyin gyara tarbiyyar yara da matasa iyaye na gagarumin gudumawa wajen ɗorewar tarbiyyar 'ya'yansu kan haka ne gwamnati ke keɓe wurin ba da tarbiyya wa kangararrun yara da ma ba su kai shekaru goma sha takwas ba don kaucewa take-taken da suka ɗauka na zamewa matsala a tsakanin al'umma sai ku biyo mu domin jin ƙarin bayani. na farko na shirin namu na yau wakiliyarmu zainab babaji ta leƙa ɗaya daga cikin irin waɗannan cibiyoyi domin jin irin ayyukan da yara ke aikatawa da ma hanyoyin gyarawa sunana precious barnabas precious daga ina daga from lagos state to me sa aka kawo ki nan lost and found kin bata ne yes ma kin bata daga ina kika zo daga from lagos ne an ka kawo ne aka kawo ne don zuwa mana from jos nan shine ni da friend na ne muka gudu ni da tare da ita shi na ka kai mu police ne aka kai mu correctional center daga from correctional center so don come bring us come just for here so come talk say and we dey for just so don come bring us come here baki san ku bane a lagos daga ku yake na san amma daga from lagos mm, abekuta mm. so baba na tana zama abekuta sai mama na tana zama don mamana ta rasu dama ita agege ne tana zaunawa to yanzu sun rabu da mamana tun da sun na da tana na da rai so su mamana ta ta zo ta mutu rana din nan shine shine an gaya mu cewa mamana ta su don ta ma dey for small a nonuwa mai mota baban ki fa na tana nan shine ya doke ne ya ba ma anku na wayan zama da shi so my uncle did want to try rape me so she cannot try so I can't run wato ya so ya yi lalata da ke yes ma mm. so dama ma da sidan for Abuja nke mun gudu na gudu na bar gida din mm. shi yasa ta yana so ya rape na ne shi yasa na bi na gudu to baban ki bai neme ki ba na baba na bata sai bai sai ba yanzu ba san inda kike ba na ban sai ba mm. su yan sanda ba su gaya miki cewa sun nemi inda iya baban keke ba ina da nomba unku na ne yanzu an kira shi an ce waye ba shi ba ne ba shi ba don bai waye ni ba yanzu nomban shi ne ina nan nomban shi a geta ina da shi a kai amma nomba na ba ma ne da shi a kai suna na hamza sani to hamza mai kai aka kawo ka nan wurin ni ana suspect ina ne wai na kisa ni ba ni na kisa ba na karɓo ya ne annin abokina wai ana suspect din wayan na wanda aka kashe ni to amma yaya abin ya faru ni kawai na zo tsari ne a main market bayan terminus shine shi ya bani wayan sai ya nuna ni ya ce min wai ni ne ni ne ya siyar min da waya ni kuma ban san komai ba to daga nan sojoji ne suka kama ni daga wajen sai suka kai ni stf na yi wata hudu su sai suka kai ni state cid na yi wata takwas kafin na aka kai ni kotu to daga kotu shine suka kawo ni nan yanzu na yi wajen shekara uku da wajen wata biyar a nan me kuke a nan a nan muna koyon sana'a muna koyon abubuwa da yawa kamar aikin hannu ana koya mana karatu kuma da gaskiya farko lokacin da aka kama ni na yin wasu abubuwa wanda ba daidai ba kamar shaye-shaye na yi amma da na zo nan na gane ba kyau allah yadda na fita na daina to amma shekarun ka nawa shekaru na shekara na goma sha takwas an kama na da shekara goma sha shida iyayena na sun ya eh, suna na ma'aza hassan ma'aza hassan eh to ma'aza kai ne kai aka kawo kana ni an kashe abokananmu ne guda biyu abokanan yana to an zo an je sai aka ce yan banga ne suka yi kisan e aka bi yan banga da safe da safe an zo an gawo wakin da aka zo sai a ga wakin yaran e aka samu wani dan banga aka bi su da gudu e aka samu guda ɗaya aka dake shi a cikin su to sojoji sun zo gidanmu neman shi e suka tafi ya e, suka ce to in suka kama shi zai sha wahala to bayan an yi gwajen kwana takwas da yin abun ni ina bacci tsakar dare sun zo sun yan banga kuma sun zo wai su wai ba za su yadda ba an daki ogansu sun kama iyayen yara ni kuma da ike ni kanin shi ina nan sai ni kuma ya a kama ni aka yi ni police station na kwana goma sha takwas sai aka yi ni state cid sai aka ji da aka yi ni state cid aka yi kotu aka yi sai lauya sai ya yi magana sai aka ba da beli na he iyayena suka biya to shi ne sai mun dawo ko ranar 25 ga watan biyu sai an banga suka zo kiristan da muslim sun kai wajen 300 a kan su a ba su mu su kashe mu har suna zagin ma'aikatan kotu shine sai aka ce to shi kenan yanzu da ɗaukaka ƙara zuwa high court sai aka yin babban high court high court aka mai da mu CID aka kai mu high court 5 da aka kai mu high court 5 shine sai aka kai mu aka yi shari'a sai aka kawo mu nan a kan da a bare belin mu har yanzu kuma Allah bai sa an bare belin ba ni gaskiya ban daɗe ba wata biyar ne a nan To masu sauraro abinda lokaci ya bamu dama kenan a wannan makon amma idan Allah ya kai mu makon gobe kasance da shirin ina za mu je matasa domin jin ci gaban wannan shirin. za a madadin kowa da kowa musamman ma wakiliyarmu Zainab Babaji da Salman Abo da ya haɗa mana sauti. Ni Hadiza Zakari ke cewa makasance lafiya ma assalamu.